وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci masjidul manar da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun azariya ma haɗu don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha littafin babban malamin musulunci a shekul allama al'allamatun nihrar المحدث المحدث العطر وقيف الزمان الشيخ محمد ناصر الدين والسنة محمد ناصر الدين الباني الله تعالى غفر تامسا a yanzu muna kwatankwacin karfe shida na safiyar litini sha shida ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda kuma wannan ya zo daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya in ba kuma mu da ya gabata ba mun kammala yin magana dangane da sifar yin sallah akan mambari da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haka don ya karantar da al'umma yadda Allah maɗaukakin sarki yake so su bauta masa da wacan nan ibada ta sallah. mun fara karatu kaɗan cikin a sutura tuwa wujubuha sanya sutura da wajabcin a sanya sutura ɗin. To, amma ba mu kammala karanta wannan babi ba, da haka za mu ɗanyo maimai kaɗan. wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaqifu qariban min as-sutrati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan tsaya kusa da sutura wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin nisa daga suturarsa yakan tsaya kusa da sutura fakana bainahu wa bainal jidari salasatu adra yakan zama tsakanin manzon Allah sallallahu a sa'ad da yake yin sallah tsakanin shi da katanga tsakanin shi da garu kago to yakan zama ba zai wuce zira'i uku ba to in ka tsaya a tsaye a lokacin da kake sallah yanzu liman matsayin shi na liman to ana bukatan ya zama tsakanin inda liman ya tsaya da katanga da bango da ke gaban shi zama kai ya wuce ainihin zira'i uku kai ya wuce kamun uku zira'i uku mun gane zira'i ko daga gwiwan hannu zuwa ainihin wuyan hannu to kai ya wuce zira'i uku haka yake zama tsakanin ma'aikin Allah da katanga wannan hadisi ne ingantacce al Bukhari ya fitar da shi haka al Ahmad dan Hanbal wa baina mawdu'i sujudi wal jidari mamarru shatin tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan sa goshin shi yi sujuda da katanga to baya wuce kwatankwacin ya idda akuya za ta iya girmawa haka kun fahimta da kyau in ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye to daga kafafuwarsa zuwa katangan da ke gabansa bai wuce zira'i uku zira'i uku kwatankwacin fit da kenan a yau kun gane jama'a da kyau in ka ɗauko tef in za ka auna bai wuce fit da ba tsakanin shi kenan da katanga lokacin da yake tsaye to amma kuma in yayi sujuda to tsakanin goshinsa da katangan da ke gabansa bai wuce kwatankwacin ɗan space da akuya za ta iya girmawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan hadisin shi ma dai alimamul bukhari da al'imam muslim suka ruwaito shi al'imam al-bakawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama mai littafin sharhu sunna ya ce "Mustahibba!" ko uh, istuhibba ahlul ilmi dunuwa min sitrati duk malamai gabai daya masu ilimi sun musta'abbantar da in ka zo za ka yi sallah to in ka sa wata sutura a gabanka to ana bukatan ka zantar da wannan sutura din wa ala hadha fa riwayatu abi daud marwiyatun bil ma'ana da haka riwayan al imamu abu daud an ruwaito ta ne da ma'ana haka ne sai yake cewa suhibba ahadul ilmi ad-dunuwa min as-sutrati bi haythu yakunu bainahu wa ha kadru imkani sujudi ya zama tsakanin kai da suturanka kawai yana wato gwargwadon dan space din gwargwadon dan tazaran da zai baka dama ne ka iya yin sujuda wa kazalika baina safaini haka ana bukata tsakanin sahu da sahu ka kalla jama'a in ka in ko ku gina masallaci ko hatta tsakanin sahu da masahu fa ba wai za ku tare da kanka ne ba kawai sai wani mutum sai zo ya daga kai haka sai ce ku sa sahu a can ku sa sahu a can a'a akwai masallatan da za a ga tsakanin sahu da sahu akwai tazara mai yawa wannan bid'a ce a harkar addinin nan akwai wanda za ga an marmatse safafan ana buƙatan tsakanin sahun farko da sahu na biyu ya zan kwatankwacin yadda zai iya ba wanda ya tsaya a sahu na biyu ya iya yin sujuda ba tare da ya tunguri wanda yake tsaye a sahun farko ba da haka ana buƙatan kwatankwacin fit hudu tsakanin sahun farko da sahu na biyu to Allah mun fahimci wannan da kyau ba cewa aka yi duk inda ka mamma ka sahu kawai yayi ba a'a tazaran ba a so yayi yawa tsakanin sahun farko da na farko na biyu tazaran shi ba a bukatan ya wuce fit hudu yadda zai iya yiwa ka dan yi sujuda daga bisani a sami idda akuya za ta iya wucewa wannan fit uku ya isa ka yi sujuda mun gane ko sannan ɗayan fit ɗin kuma ka iya cewa kaman zira'i kaman kamu haka kaman tika ɗaya kamu haka kun gane jama'a da ke wannan kuma ya isa ce akuya ta wuce to ne abin da al'imamu imam bagawi yake faɗa ana sai ce wa wuri da al-amru bid minha hadisai sun zo sun yi umarni akan cewa a rika yin kusa da sutura dama tsari jama'a shi liman suturar shi ita ce katanga wannan katangai ita ce sutura ta lima mun gani jama'a to ana buƙatar lokacin duk da za ka tsaya in har za ka sutura ne da katangan da ke gabanka to ya zama in kana tsaye haka to ba zai wuce da ra'ayi uku ba an ce zira'i daga nan zuwa hannun zuwa kaga ai ba zai ma kare zira'i mun gane jama'a to shi ne ake buƙatar ka ije kamar guda ku tsakanin kai da katanga lokacin da kake tsaye to amma kuma in kayan su duda to ana buƙatar ka ɗan bar kyau tsakanin kanka da ainihin katangar da ke gaban ka wannan kyau ɗin ya zama kwacin inda akuya ta ke girmawa wani irin mikidari wani irin gwargwadon wuri ne wanda akuya ta ke girmawa kamar kis jama'a mun gano nan da kyau abin nan da ya faru da neman su har kuma ma a lokacin da kake son na wato a lokacin da kake son farko ma tukuna ana da buƙatar ya zan tazaran da ke tsakanin kai da kimamin da ke gabanka ya zama kamar da rafi in ka yi su sujuda ya zan tazaran da ke tsakanin kai da limamin kwatankwacin yadda ya na iya girmawa kazalika in kana son na biyu ya zama tazaran da ke tsakanin kai da wanda yake zaman gwamnati bai zama kwatankwacin zira'i in kana tsaye yana tsaye haka inda za a sa zira'i to za a kaman kwatankwacin zira'i in ka yi su duda to abin da zai rage tsakanin kanta da wanda yake sabon farko ya zama kwatankwacin cika ɗaya haka kwatankwacin fita. Wallah mun bai shi wannan da kyau. ma'ana kar ka yi juda sai ya zama goshin kama na taɓa diddigen wani Tun lokacin da aka yi haka a wani masallaci yana nuna ba a yi tsawon yadda ya dace ba amma ba sai tsawon kamar yadda yake kakkai su juda sai a samu tazara mai tsawo tsakanin kai da wanda yake gaban ka yanzu ko masallacin juma'a aka yi in za ku shirya shago ko to ba duk inda ga dama ne ko sai ka ita tabarwanka ba a'a ana so ka kalli ina na daban da ya ce sai kai kuma ka kimanta ka kirka da significant zai iya sa a kan zirafi uku tsakanin na da wanda yake gaba na iko haka to sai ka tsaya in ka su tura sai ya zama kwatan kwatan cikin ɗaya ina fatan mun fahimci wannan rajo sai ya zama akwai waka kan tsara tsakanin sakon farko da sahun na biyu ana iya samun su za a iya cin wani kamar wancan sabon na biyu sai wani kuma sai ya sa sabuwa na wannan tazarar ya yi yawa ba daidai ba ne kuma kar a matsayi kamar da yadda man karanta yanzu dana a kan su Allah mun bai tonin da kyau haka al al bakawi ya saki jiki ya ta bayani a cikin littafinsa sharhu Sunnah har al al bakawi sai da ya ambaci hadisi da suka zo dangane da wannan karatun da muka yi yanzu mu je makaranta littafin sharhu suna littafin Alimamul imam al-bagawi don Allah ta mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da wa kana yaqulu la tusalli illa ila sufratin wa la tada ahadan yamurru bayna yadayka fa in aba fa in aba faltukatilhu fa inna ma'ahu al annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ne cewa kar ku yi sallah sai kun sa sutura haramun ne wani ya sallah ba sutura musamman in kai ɗaya ne za ka yi sallar ko kai liman ne sai ka sa sutura kuma in ka sa sutura sutura shine wannan sanda da ake sawa kwatankwacin zira'i da ya haka ba duk abin da aka dama za a sa kamar da muka ji karatu a makon da ya gabata ba za ka sa hutawa ba za ka sa hula ba sai abin da ya kai ainihin kama haka tsawon haka shine za ka sanya shi a matsayin a matsayin sutura to annabi ya ce in za ka yi sallah ka sa sutura in ka sa sutura kuma kar ka bar wani abu ya girma maka sallah in har wani ya zo zai girma maka sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to ka hana shi fa in aba in yake yake sai ya girma wal tuqatilu ka yake shi fa inna ma'ahu qarinu dan yana tare da shaytan kun gane ko to anan in ba ku manta ba shine muka ji zantuttukan al-Imam Ibn al-Qayyim al-Imam Ibn al-Qayyim yace zaka tsaya ne ka kirfa in ka lura zai iya yiwa ka samfara shi da kasa to in yazo zai kirma maka sallah sai ka kirfa ka kawo shi ka fada ka kauce ka samfara shi da kasa ko kafin ya gama burgini burgini ya kyagije kai ka riga ka sallame sallarka to in ko ka kirfa ka lura cewa ba zai kayu ba mun gane jama'a da kyau ka lura ba zai da ba zai turu ba to sai ka yi bakin kokarin ka in yaki sai ka janye hannunka masa mastata'tu kun gane jama'a da kyau in ka lura gashi nan hakan wani tumemi ba zai yiwa ka iya ka da shi ba to sai ka ketara wannan dan ba za ka iya ba ke Allah mun fahimta al-Imam Ibn Khudaimah ya fitta wannan hadisin ku je ku karanta sake ibn Khudaimah mujalladin farko juz'in farko shafi na 93 da isnadi jayyid mun fahimta da kyau isnadi jayyid shine adana abin da ake so isna hadisi ya kai kafin a karba mun fahimta da kyau mu je makaranta littafin misbahur rawi littafin balaraban mutanen yamma malam abdullahi al al-gund wani malami ne Allah ta'ala azarta Najeriya da shi masanin arabiya masanin larabci malam abdullahi al al-gund masanin hadisi a shanin dr mansur ya yi sharhin littafin shi ya taƙiƙi ya takriji misbahun rawi kan abin da ya shafi ilimin hadisi mun fahimci wannan jama'a da kyau Allah ta'ala ya datar da sai ya ce wa Kulu ma'aikin Allah ya kasance na cewa a salla ahadukum ila sutratin falyatun ha. in ɗayan ku zai yi sallah zuwa ga wata sutura ma'ana zai yi sallah alhalin akwai sutura a gabansa la ya qata'u shaytanu alayhi dan kar ya yadda shedan ya yanke mai sallar shi me zai sa ka sa sutura dan in baka sa sutura ba shedan zai yanke ma sallar ka ba daidai bane ka tashi za ka yi sallah a wani masallaci kai daya ko kai ne liman sai zan ba sutura yanzu kaman katangar nan sutura ce wani ba zai zo shiga tsakanin katanga din da ainihin liman ba Allah kuma sai abin da aka yi istinza'in shi saboda hadisin Abdullahi dan Abbas na shiga tsakankanin safafi in shiga tsakanin sahu ne lokacin da ake sallar jami'i liman yana gaba sai ka zo ka ratsa sahun farko ko sahu na biyu ko sahu na uku to nan kan wani ya tare kai ce za ka ratsa mai sallah ya halatta ka ratsa tsakanin sahu da sahu lokacin da ake bin liman haramun ne amma a daidai lokacin ka je ka wuce gaban liman don Allah mun fahimta ha kuma in mutum ya miƙe yana cika sallah nan ma kuma haramun ne ka ce bari ka je ka wuce gabansa amma matukar tsakankanin sahu da sahu ne wannan babu laifi abdullahi dan abbas ya ce ina dab da balaga sai naga an da sallah masallacin ma'aikin Allah na yi ta sauri da ainihin al'atan yar macen jakata ina zuwa sai ni ɗaure ta san gefe sai na tsallako na ratsa sahu alhalin annabi ne liman da aka yi sallama kun bai man faɗa ba wannan ya nuna halaccin haka kenan don Allah mun fahimci wannan da kyau al-imamu Abu Dawud da al-imamu al-Bazzar suka fitar da wannan hadisi mu je mu karanta shafi na hamsin da hudu zawa'idu ma'ana a cikin littafin az-zawa'id na al-imamu al-Bazzar wal hakim al-imamu al-hakim an-nisaburi a cikin littafin al-mustadrak Allah sake kai shi ma ya fitta wannan hadisin wa sakahu al-imam al-hakim annisaburi babban malamin hadisi yace wannan hadisin ya inganta wa wafaqahu az-zahabi wa an-nawawi da al-imam az-zahabi da al-imam an-nawawi yahya bin yahya an-nawawi waɗannan manyan malamai duk suka ce gaskiya ne abinda al-Imam hakim ya tabbatar na cewa hadisin ya inganta haka zancen yake dole mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu wa kana ahyanan yataharras salata inda al-iswana allati fi masjidihi so da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yataharras salata yakan kirdaji yi sallah inda al-istiwana a wajen a wajen ainihin fila a wajen ginshiki allati wacce fi masjidihi take masallacin shi ina irin ginshikan nan filar da ake sawa na masallaci yanzu yanzu a masallaci inda fadi zai ga an ratsa shi da waɗansu ginshikai ko eh ba na sa filas ba su totto kare wannan gini a tsakiyar masallaci to shi ake ce ma istiwana ginshiki da ake sawa a tokare masallaci haka kun fahimta da kyau to wani lokaci a cikin masallacin annabi akwai irin wannan ginshi to an da mun kowa san akwai tokari in za a yi tunka da sauransu ko gini irin na da sai a zo tsakiya sai a sa wani abin da zai tokare hoto da zai tokare wannan jinka da aka yi a sama to annabi yakan rika kirda dan yayi sallah yakan wato kirdaji bari yayi sallah a wurin saboda wannan abin ya zama masa sutura sai je setin abin haka sai annabi ya tsaya ashe ba laifi bane in ka in ka san za ka yi sallah sai daya yanzu ka je da yawa daga cikin masallacin juma'a za ka an raka musu waɗannan filar in za ka yi sallah ko tana fula ce A shi sunna ce ma sai ka je kana lalibi kana kallon setin wannan filayen sai ka tsaya sai ke sai ka yi sallah a wurin ana son haka. kaga ba wanda zai shiga tsakanin kai da wannan filar to Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau Shi ne wannan fila din muka ji abin da yake sunna ya zama a tsakiyar sahu ba wato Kai ya zama a ya zama tsakanin sahu da sahu Kai ya zama a kan sahu mun karanta wannan a baya ko haka tashi za a yi waɗannan fila da to kar a yarda fila din da shiga tsaka a tsakiyar sahu sai yake yake an ɗauko sahu sai kawai ga fila a tsakiya sai wani kuma a ba su fila ɗin ga jata sau ba daidai ba ne. za a bar fila ɗin nan kai ya hana sau in sau ana buƙatar sau mai sau ko ne ras haka kar wani abu ya ce mun fahimta inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana buƙatar wannan tsaro haka in za a sa ko mai misali yanzu da za mu sa wannan fila ko kun ga kai ne nan gurin sai mu sa wannan fila ka gane wurin tsakiyar sahun tsakanin sahun da sahun sai a sa wannan fila da yadda yake ba zai hana ba zai hana a ainihin satar da sahun din ba ka a sake a tsakiyar sahun kare da za ka rage ba wasu masallaci ba Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da su to kun ji ma'aikin Allah yakan kirdaje ya sallah a ainihin wannan fila din wadda ke masallacin shi shi ma wannan hadisin dai hadisi ne ingantacce kultu ni muhammad nasiruddin wa sunna muhammad nasiruddin albani sai na ce والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير samun sutura a sa sutura wannan dole ne ba makawa sai liman ya sa ba makawa sai mamu sai mai sallah shi da ya sa ko da a babban masallaci ne qala qala al fi masaili ko yawa qala ibn hani fi masaili. al-imam ibn hani ya faɗa a cikin littafin shi al-masail gane ko littafin ibn hani sunan littafin al-masail mun fahimta da kyau ko ya faɗa a cikin ainihin wannan littafi ɗin me ya ce a wato haka ne qala ibn hane fi masailihi an al-imam ahmad al ibn hane ya faɗa cikin littafin littafin wato littafin al-masail al-masail da ya samu daga al ahmad ɗan hanbal shi yasa zaka ka lokaci sai a ce shi wannan ma al-masail din littafin shi al'imamu Ahmad ɗan hambal ne alhalin asalin matsaloli ne tambayoyi ne al'imamu ibn hane cikin almajiran al'imamu Ahmad ɗan hambal tambayoyi ne ya shigar da su ga shi al'imamu Ahmad ɗan hambal sai al'imamu Ahmad ɗan hambal ya ba ki ansa su sai ya tara waɗannan tambayoyin wuri ɗaya sai ake ce masu masailu ahmada bin hanbal wato an sokin tambayoyin da ibnu hane yewa al-imamu ahmad dan hanbal kun fahimta da kyau mu je mu samu wannan littafi juz'in farko shafi na 66 sai ya ce ra'ani abu abdul ra'ani abu abdullah ya'ani al-imamu ahmad abu abdullah ya ganni waye abu abdullah wa ake wa alkunya da abu abdullah shi ne al’imamu Ahmad dan Hanbal yana da ɗa Abdullahi shi ma bujimin malami ne Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal kun gai ne ko ka cimma malamai sai gan aka ce Abu Hatim Can in kana karatu kuma kowa san Ibn Abi Hatim haka ne kaga baban babban malami ne shine ne al’imamu Abu Hatim baban Hatim to kuma akwai ibnu abi hatim dan shi shi ma bijimin malami ne walladina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama علتناهم min amalihim min shay كل امرئ bima kasaba رهين duk kokin kai kokari ka dage to insha Allah sai Allah ta'ala shirya ba zuriyarka sai zanto su ma sun bi hanya irin taka kaga al-imam ibn taymiya kan wannan duriyatun ba'dha min ba'd shi ibn taymiya fitibun malami shi wanda muka sani malam taqiyuddin kun gane sannan malam abdul halim ibn taymiya mahaifin shi shi ma fitimun malami kuntum a ilimi kuntum a fikihu shine babban malami gaba ɗaya a yankin su shi ke bada fatawa rannan tun mutanen gari suka ce to ga malam bai da lafiya yanzu in Malami ya rashin lafiya irin wannan karatu da yake zubawa wane zai iya karantarwa irin yadda yake karantarwa sai wani ya ce na lura ba yana da wani zakwakurin yaro baya zama kullum yana wajen neman iri kullum yana wajen neman karatu mahaifin na faɗi sai aka je aka nemo malam tafiya ibnu taimiya kenan ne wannan da ya fi shahara yana ɗan shekara ashirin sai aka je aka roƙe shi aka ce zo ka zauna a kujeran baban ka shiga karantar da ilimi za a biya ce da ya zo ya sauna sai aka ji ai ya fi baban nashi ilimi ya fi baban nashi karatu ma shi yana ɗan shekara ashirin alhalin baban ma gada ya baban ma mahaifin shi malam abdulsalami shi ma wani hamshakin malami ne ya kai ya komo a ilimi shi ne malam abdulsalami mai littafin ملتقى الأخبار ملتقى الأخبار لتاب مالا عبد السلام شين هذا شوكاني متى تشرحي تكي مجلد يقول جزئي تقص من قال جماعة مالا أب مالا تقي الدين تم مالا عبد الحليم مالا عبد الحليم تم مالا عبد السلام دكان سبتمان مالا مين ذرية بعضها من بعده aka gida ya yi kyau mun gane jama'a da kyau ka gida ya yi kyau yanzu ka ɗauki dakta sani rijiyar lemu Hafi hafizahullah a kano malamin yanzu wannan malami da kuke gani kaga akwai malam abubakar sani rijiyar lemu kan harke shi ne limamin kan harke. ina wannan hudu ba da kuke saurara lokacin ran da shan ja'afar ya rasu a ranan sai wadda ya kutuba ya tattaɓe magana dangane da kashe shek jafar mumbarin da shek ya dace ya hau a ranar sai aka kashe shi da sassafe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi so wadda ya hau mumbarin shi ya kutu ba malam abubakar sani da jiyar lemu ne mun gane ko ya ja waccan nan aya da zaka ji limamin da ya salla a masallacin nan ya karanta ta waccan nan wala ta wala ta hazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya ja waɗannan aya wa ka ayyin min rasulin qatala ma'akum rabbiyuna kathir wa ma wahanu wa mastakanu wa ma dha'ifu wa mastakanu ya kawo waɗannan ayoyi ya fakin baki malam abubakar sani rijiyar lemu yayan malam daga sani rijiyar lemu gane jama'a da kyau shi malam abubakar shi wannan malam sani umar shi ne dakta sani da ya fi shahara mun gane jama'a da kyau sani wato sani umar rijiyar lemu shi kuma wancan abubakar umar rijiyar lemu to kuma akwai abokinmu malam rabiu umar rijiyar lemu duk gidan gaba ɗaya za ka zo ka cimma har ƙananan yara tun malamai ne har yanzu suna na a kano mahaifinsa kuma wani mutumin malami ne to haka ake nema Allah maɗaukakin sarki kowa ya ta addu'a Allah ya shirya mana zuriyar mun fahimta da kyau mu dage mu iya kokari yanzu kaga al-Imam Ahmad dan Hanbal dan shi ko kun san yana da littafin as-sunna as-sunna littafin Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal nan mujalladi dai muna da shi a wurin nan yana da rubuce-rubuce daban-daban Alimamu abu daud akwai ibnu abi daud wanda ake danganta littafin ha'iya gare shi ha'iya waɗannan baitutuka ta aƙida na ɗan al abu daud ne mai littafin sunan sunanu abi daud da kake karantawa ina fatan mun fahimta da kyau Allah ta'ala ya datar da sai ya ce na ga baban abdullahi yana nufin al ahmad dan hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a shedan ya buga ya bakka ahad imamu ahlus sunna wal jama'a wannan wani bijimin malami ne Allah maɗaukakin sarki ya yi shi a duniya al'imamu Ahmad bin Hanbal Ali ibn madini da kanshi. Ali ibn madini shi ma wani hamshakin malami ne akai malamin al'imamu Bukhari ne al-imam bukhari yana cewa mastasgartu nafsi ka mastasgartu ha inda ali ibn madini ban taba raina kaina ba cewa ban wuce ɗan naziri ba a harkar ilimi kamar in na tsinci kaina gaban ali ibn madini ali ibn madini kuma yana cikin almajiran imam ahmad dan hanbal yake cewa Allah ya taimaki addinin nan ba da abubakar ne lokacin ayyamun nidda sanda jama'a suka yi ta ridda kuma ya taimaki addinin nan da Imam Ahmad dan Hanbal a ayyamul mihina, lokacin fitinan jahamiyawa ma cewa alqur'ani halitta ne al-Imam Ahmad dan Hanbal yace ya ganni yawman wa ana usalli wata ne sallah wa laysa baina yadayya suturatun kuma ga shi ban sa sutura ba wa kuntu ma'ahu fil masjid jami na zanto ina tare da al'imam Ahmad dan Hanbal a masallacin Juma'a fa qala li sai yace da ni istatir bi shay ka sanya sutura da wani abu istatur bi shay ka sanya sutura da wani abu fastatartu bi rijli kun ga ne bi ratuli shine sutura ta hanyar wani mutum ba kowa sai na ce wani mutum ya tsaya gabana, gabana shine sallah da shi ba laifi ba ne ba sai kai sutura da wani mutum mutum sosai zai tsaya a gaban ka sai kai sallah in ka tashi in ka gama sai tafi abin shi don Allah mun fahimci wannan da kyau in ka gama sai iya tafiya kultu sai na ce in ji Muhammad in ji malam Albani ke ففيه ila من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين Sagiri, wal kabiri wannan kenan yana ishara akan cewa yana ishara ta ga al'imam al'imam ne al'imam Ahmad dan Hanbal maganganun al'imam Ahmad dan Hanbal da ya ma Ibn Hane wannan yana nuna babu bambanci wajen zakan sutura tsakanin ƙaramin masallaci da babba wa huwa al wannan wannan shine gaskiya wa hada mimma akhalla bihi jama'ir al-musallin min a'immatil masajid wa ghayrihim wannan yana daga cikin sunnar da aka yi sakaci game da ita da yawa daga cikin masallata da yawa daga cikin limaman masallatai da sauransu duk sun yi sakaci game da nan sunna fi kullil biladin lati tuktuha cikin dukkan kasashen da naje duk kasashe da garuruwan da naje ko gaba ɗaya na lura an yi sakaci da nan sunna in ji malam albani mutum nawa ne yanzu zai tashi a masallacin nan zai yi sallah ba zai sa sutura ba zai yi nafila ba sutura zai yi sallah shi ne ba sutura ya ce an yi sakaci da sunan sa sutura a dukkan garuruwa da na ci. wa min hasu udiya cikin waɗannan garuruwa akwai ƙasan saudi arabia Allah allati uti hadli fursatu fa fi hali awwali marra fi rajab hadhihi sana wadda aka bani dama in kai in komo duk inda nake so a cikin ƙasan saudi arabia a karan farko an bani wannan dama ne an bani wannan ijaza mun gane ko an bani ijaza daman in kai ko ina kun san shi ba dan Saudi Arabia bane zuwa yayi shi ma da albani yace to an bani dama an bani lasisin na iya zuwa ko ina ne a ainihin watan Rajab a shekara ta dubu ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai yace ce fa'alan ulama an an yunabba kun nasa ilaiha lallai wajibi ne game da malamai wajibi ne akan malamai su faɗakar da jama'a akan mahimmancin sa sutura yayin sallah musamman liman da wanda zai yi sallah shi daya wa kusuhun wa alaiha su kwadaitar da su akan yin wannan aiki sanya sutura wa yubayyinu lakum ahkamaha su bayyana wa al'umma hukunce hukuntan sa sutura yayin sallah wa annaha tajmulu al-haramain al-sharifain kuma ai faɗa wa jama'a sanya sutura fa hatta a makka da madina haramin makka masallacin makka kenan masallacin ka'aba da haramin madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ko anan ana bukatan a sa sutura Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar Wakana kana idza salla fi fada'il laysa fihi shay'un yastaturu ma'aikin Allah ya kasance in zai yi sallah a filin wuri sai zama ba wani abu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai iya yin sutura da shi gara da baina ya dage hirbata to sai annabi ya kafa wani wata sanda hirba ita ce sanda kaman gora kun san gora ko da langyal irin ta filani ɗin nan to ita ake ce ma hirba to annabi in yaga zai yi sallah ba wani abu da zai sutura da shi to in a filin wuri ne a jeji to sai annabi ya haƙa rami haka kankanan sai ya sura ainihin wannan sanda sai ya mayar da ƙasa kaga mahimmancin sutura ta kai ga annabi ya ba abin lokaci kamar haka a sai ya haƙa rami sannan sai ya sanya sanda sai ya mai da ƙasa sai ya take Allah mun fahimci wannan da kyau muhimmancin sutura fa ya kai haka fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana haka shine yace wa kana idza salla fi fada'in in zai yi sallah a filin wuri shine alfaba fada laysa fihi shay'un yasturu bihi in annabi ya lura ba wani abu da zai iya sanyawa a matsayin sutura garada bayna yadayhi irbatan to sai ya kafa sanda ita ce shirba sai kafa sanda fasalla salla ilaiha wan nasu wara wan nasu au sai annabi ya salla yana fuskantar nan sandar jama'a kuma sune bayan shi wannan hadisin bukhari da muslim da imam ibnu maja suka fitar da shi wa ahyanan wani lokaci kuma kana yu'arridu raqilatahu fa yusalli ilaiha annabi yakan gilma abin hawarsa ce sai annabi ya ɗauki dokinsa ko godiyarsa ko raƙuminsa sai annabi ya ije a gaban shi sai tsayar da dokinsa a gabansa sai ya sallah kun gane jama'a da kyau yanzu ba laifi ba ne sai ka girma babar ɗanka ko kekenka ko motanka, sai kai ka tsaya bayan su sai sai kai sallah sai zama suturanka mashin ɗinka ko kekenka ko ainihin motarka shi ma'aikin Allah kam hatta ainihin dokinsa ko raƙuminsa ko raƙumarsa yakan ije a gaba yakan tsayar da su a gaba sai tsaya shi kuma sai ya sallah ina fatan mun gane jama'a da kyau kaga nan yana da bukatuwan dokin a bashi tarbiyyar ta ba zai tafi ba in aka riga aka fara sallah kun fahimta da kyau shine yace bi tashdidi ra ay yaj'alha arban ka sanyawa wannan ra din ra'un ka sanya mata shadda ka tayi wa ardidu rahilatu yakan gilma abin hawarsa to yusalli ilaiha sai sallah ne fuskantar ta sai Imam Bukhari da Imam Ahmad dan Hanbal sun fidda hadisi kan haka wa khadha khilafu salati wa khadha khilafu salati fi aqbanil ibil wannan kuma ba ya sha bamban da yin sallah a garken raƙumma jama'a mun fahimta wannan da kyau wannan karatun na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gilma raƙuma ko raƙumi ko sa ko saniya yakan girma su gaban shi ma'ana yakan tsaye da su gabansa sai ya salla wannan dabbar sai ya zama ma'aikin zame ma ma'aikin Allah sutura wannan kuma ba hujja bane na cewa a je a rika yin sallah a garken raƙumma ba hujja bane dan wani in ya ji an ce ai ma'aikin Allah yakan tsaye da raƙumi a gaban shi sai ya sallah yi ne fuskantar raƙumin to sai ɗauka haka zai iya ba shi lasisin shi ma ya rika yin sallah a garken raƙumma malam ya ce matsalar ta sha bambam matsalar ta sha bambam wannan ba dalili ba ne kan ai sallah a ainihin garken raƙumma mun fahimta fa inna kuna ha dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani a yi sallah a garken raƙumma ai mabarikuha ana nufin inda suke kwantawa inda sukan kurfana su kwanta shine mabarik mun gane ko daga baraka yabruku mabar wato mabarik mabarikuha inda suke mabarikuha inda suke kwakwantawa garken su kenan kun kun fahimta da kyau sai ce wa ahyanan wani lokaci kuma kana ya akudur rakila fayahdilahu ma'aikin Allah yakan ɗauki sardin doki ne sai annabi ya daidaita sardin dokin a gaban shi fa yusalli ila akhiratihi sai salla wajen karken kun san sardin doki yadda sardin doki yake a bayan shi akwai wani abu matari haka gaban shi kuma wurin zama haka don annabi ya ciro shi daga saman doki saman bayan doki to fa sai ya daidaita shi in ya daidaita shi sai ya santo wajen bayan majinginin na baya don ya kai zara'i da ya tsawo sai annabi ya juyo da shi ya kai daidaita shi ya standardizing din shi a gaban shi sai zama wannan majinginan yana fuskantar ma'aikin Allah sai annabi ya sallah yana kallon wannan abu don Allah mun fahimci wannan da kyau nabi yakan sanya ainihin sirdin dokin shi a matsayin abin da zai yi sutura da shi wannan hadisi ne ingantacce na cikin sahih muslim al-imam ibn khudaima ya fitta shi mu je makaranta mujallaji na biyu shafi na 92 haka al-imam ahmad dan hanbal mun fahimta da kyau ko wa kana yaqulu idza wada ahadukum bayna yadayhi misla mukhira misla mukhiratir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara a zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana cewa idza wada'a ahadukum in dayanku ya ije in dayanku ya ije baina dai in dayanku ya ije a gabansa misla mukhiratir rahli kwatankwacin karken sirdin doki karken karken ya yake Shi ne mai wannan majinginin ko karkarken ta baya ai kaga yana da gini to in mutum ya ije wani abu mai tsawon mai wanda ya kai kwatankwacin tsawon karken sirgan doki mun fahimta da jama'a da kyau wal yusalli to yi sallar shi wala yubali man marra a zalika kar ya damu da duk wanda zai zo ya wuce bayan wannan karken sirgan dokin in ka riga ka ije sutura a nan kana sallah haka to duk wanda zai wuce ta can wanda ba zai shiga tsakanin kai da suturanka ba wannan bai yi laifi ba kun gane ko in ka sa sutura sai yanzu ya zaga ka ya zaga suturan gaba ɗaya. bai shiga tsakanin kai da suturan ba na ya ce kakka dawo ina fatan mun fahimta da kyau wannan hadisin shi ma hadisi ne tabbatacce babu wani matsala tare da ainihin wannan hadisi mun gane jama'a da kyau al-imam muslim da al-imam abu dauda ya ruwaito shi ina fata mun fahimta da kyau wajen wancan muqiratir rahal din sai da ya koya maka yadda zaka fada yace bi zammil mimi ka sanya wa mimun din bamma, ka ce mu wa kasril kha'i ha'un din ka sa kasra ka ce muqi muqi wa hamzatun sakina sannan ka samar da wata alhamza wacce take da sukuni ka ce mu mu mun fahimta da kyau mu khaira wa fiha lughatun ukhra akwai wani kuma salon yaren daban da ake karanta wacce nan kalma wa hiya la'audu ko wa wa hiya al'udu alladhi fi akhir zahab shine itace al'ud itacen da ke ƙarƙen fardin doki da Allah mun fahimci wannan da kyau kamar majinginin da akan jingina Allah ya dace da mu sai ya ce wa salla marratan ila shajaratin so ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa sallah yana fuskantar wata bishiya ya sallah yana fuskantar bishiya limamin nasa'i da Imam Ahmad dan sun fitta wannan da da isnadi ingantacce wa kana ahyanan yusalli ila sariri wal wa Aisha radiyallahu anha mustaja'atun alayhi tahta qatifatiha wa kana ahyanan wani lokaci ya kasance yusalli ila sariri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah yana fuskantar gadon shi wato yakan yi sutura da gado ke wa aisha radiyallahu anha aisha matarsa Allah ya kara mata yarda mustajatun alai tana kwance akan wannan ainihin gado din ta ta katifatiha karkashin katifa kun gane ko wato tana kwance kenan a nan gurin a a ta wato shi gadan yana karkashin katifa kaga sai an sa gado sai a sa bi katifa shi katifan shi ke sama shi gadon kuma yana ƙarƙashin katifan yana ƙasan katifan ba ka ake arancin tsakanin katifa da gado ba don Allah mun fahimci wasan da kyau Allah ta'ala ya datar da to sai ya ce na wajen yawwa to jama'a bukhari da muslim da abu ala duk sun da hadisi kan haka mu je mu sami al-musannaf littafin al-imamu abu ala mujallar na uku na ba hadisi dubu daya da dari daya da bakwai kun gane ko musawwaratul maktabatul islami mun je mun samu wannan musawwar fotokofi ne daga maktabatul islami da aka na wannan bugu da wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya da ya murru bai na yadaihi ya murru bai na kuwa sutura ma'aikin Allah ya kasance in ya sa sutura baya barin wani abu ya shiga tsakanin shi da suturansa faƙad kana yusalli is ja'at shatun tas'a baina yadayhi wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah sai ga wata akuya ta zo a guje zata wuce tsakanin shi da suturan shi ta gaban shi yana cikin sallah sai ga akuya ta zo za ta wuce za ta kilma mai sallar shi ba sa'aha sai sai ya tsira da ita kun gane ku? kan waɗannan fa'ala kun fahimta da kyau fasa'a sai ya tsira da ita naka ce zaraba katala tashajara kaga su biyu kenan suka yi to fasaha sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jira ya ce na ma'ana haka shi yana sai ne yana sallah haka sai ga afiyar ta rubo a guje za ta shi ta tuki haka to dai an gwada a guje shi ma zai tafi a guje sai ya zo masa sallah haka an gane to ita wuce ta baya sannan sai ya dawo to wanda ya tana tafi a guje shi ma cikin hanzari sai ya maza sai ya haɗu da ga kaga ai tsirgen kiski a lokacin ita ta zo a kuce lallai sai ta wuce ta nan ta gaba shi kuma yana gaskiya wani ya matsaye matsaye inda ba za ta iya wucewa ta gaba ba sai ta wuce ta ina ta bayan shi ne fasaha a ga a lokacin da wasu ke tsere kenan akuya tana taro a guje tana tseren da wuce ta gaba shi kuma yana gaggawan ya matsaye mata ta gaban sai zai ba ta dama ta wuce ta baya don Allah kun fahimci wannan da kyau shine fasaha daga asayu ai sabaqaha sai annabi ya musabaqa da ita ya yauce ta wa hiya mufa'ala min as-sa'i daga asayu tafiya kun gane ko hatta alzaqa batanahu bil ha'iti har sai da ma'aikin Allah ya manna cikin shi da katanga game da rakwatanta mana mun gane ko wa marrat min wara'ihi sai akuyar ta samu dama sai ta wuce ta bayansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn hudaima ya fitar da wannan hadisin a cikin sahih ibn hudaima mujalladin farko juz'i na daya shafi na 95 wa tabarani da imam tabarani mujallad na uku juz'i na uku shafi 140 wal hakim da al-imam al-hakim an-nisaburi wa sahahu al-imam al hadisin ya inganta wa wafaqahu zahabi al-imam zahabi da yazo zai zai yi ta hakikin wannan al-mustadrak din shi ma ya tabbatar da cewa hadisin ya inganta wa salla salatal wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu falamma salla qalu ya rasulallahi ahadatha fi salati إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فحنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم أيم وأيم الله وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لرتب لرتبط ila sariyatin min sawari min sawari masjid hatta yasifa bihi wildanu ahli madina wildanu ahli madinati faman istata Allah ya kula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al sallallahu alaihi wa wa sallam wa salla salatan maktubatan wataran annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sallar farilla sallah ta farilla ko asuba ko azhar ko magriba ko asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha ɗaya daga cikin sallolin farillai guda biyar fa zama yadda sai aka annabi ya matse hannun shi haka yana fa cikin sallah haka sai aka ya rike hannun shi haka da ƙarfi ya haɗe hannun shi haka ya rike da kasan ya rike wani abu yana cikin sallah haka sai aka ya kai cafka sai aka ya kai kamu kamar ya kama wani abu ya matse shi kun fahimta da kyau falamma salla da ya kare sallar shi ya sallama qalu sai sahabbai suka ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah a haddasa fi salati shay'un wani abu ya faru a sallan nan ne qala farin jakada sai ya ce la ba abin da ya faru illa anna shaytana sani dai kadai shi shaydan arada an murra baina yadayya shedan ya so ya zo ya kilma man sallah ya so ya zo ya wuce ta gabana shedan ne ya yunkurin ya ratsa man sallah abin da ya faru kenan kun fahimta da kyau fa hanaqtuhu sai na shaƙe shi fa hanaqtuhu sai na shaƙe shi nabi ya shaƙe shedan hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi annabi ya ce sai da na ji sanyin harshensa a hannuna ya shaƙe shi wajen ka har sai da na ji sanyi-sanyin harshensa a hannun nan nawa masu albarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane jama'a da kyau wa aimul lahi na rantsi da Allah shine aimul lahi na rantsi da Allah kun gane jama'a da kyau Za ka ga hadisin al-Imam Ibn Majah wata ran sahabbai suka zauna suna kira sai kowa yana kawo zance na yadda zai kauce wa talauci kowa in ya tashi mata a discussion ɗin shi sai kawo wani darasi wani magana wadda baya son talauci su ba san ma'aikin Allah yana jin su ba ashe yana cikin gida yana jin su can sai fito yace ai na jikun dade kuna kira ta takhafuna talauci kuke tsoro <laughs> kowa zai tukar da kai nabi ce wai mullai la tusabbabanna alaikum duniya sabba hatta la tazigha qalba ahadikum idaqatan ibagatan illahi. annabi ya ce wai mullah me wai mullah na rantsi da Allah la tusabbabanna alaikum duniya dunya sabban wallahi sai an zubawa sai an zuba maku duniya kuɗi ko duniya za ta cika da dukiya hatta la ya siga alba ahadikum sai ya zama wa abin da ke karkatar da zuciyan ɗayan ku izaqatan ya karkatar da zuciyan gabai ɗaya ba abin da zai rika halaka jama'a illa sai annabi ya ce sai wannan dukiya gashi kuwa yanzu duk wani irin kuɗi ne ba shi a duniya ana faɗin wasu biliyoyin mala ba sai ka ji kanka na neman ya ciwo ba wasu biliyoyin a kwallon kan ba za ta iya dauka ba ko sai a ce a kasan ku ne ake mulmula waɗannan kuɗaɗe biliyoyin kuɗi ga shi nan mutane nawa duke ke hallakawa shi nan kana ga duniya ta cika da kwalliya ta cika da gine-gine ta cika da na'urori to bishara ce ta cewa wallahi an kusa a tashin kiyama kun fahimta da kyau in kaga duniya duk inda aka rushe gidan ƙasa me ake mayarwa za a mayar da ginin bulo ne duk inda aka cire jinka a ƙauye me ake mayarwa kwano duk inda aka cire ordinary kwano irin daga faran nan sai a mayar da jaɗin nan ko to wannan inda haka an rushe gidan ƙasa sai ga an mayar da fili inda ba titi zai ga ana kankarewa ana titi duk ana so ne a ce maku sora kwana kaza an kusa a yi tashin kiyama shine kullum da Allah ke faɗa hatta idza zati al-ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أسيدا كأن لم تكن بالأمس الله تعالى يتي sai duniya ta cika da kwalliya tana cika da kwalliya ko ina titi ko ina wutar lantarki ɗan ƙauyuka ƙanana ƙanana ko ina wutar lantarki ko ina bohol wannan kwalliyan ana cikin duniya tana cika ta gama kwalliya da roba silin da pop da kada da kayan duk da kuke gani duk alawan tashin kiyama ne an kusa a tashin kiyama in ji Allah da haka tun da sauran hankalinka sai da sallah kai ta zakka ka yaji ka ziyarci manzo ran da duk mutuwanka ta zo ba ta zo ma cikin rashin shiri ba ka tashi ka yi abin da ya kamata mun fahimta da kyau to kashi ma'aikin Allah ya ce sai na shaƙi shedan hatta wajattu barda lisanihi alaye sai da na ji ainihin sanyin harshensa a hannuna wa aimullahi na rantsi da Allah laula ma sabaqani ilayki akhi sulaiman in bai cin dan uwana annabi sulaiman ya riga ya gabace ni kan wannan bishi aka hore mashi aljannu aka hore mashi dabbobi duka suna iya amaduna lahu suna yin aiki da ga annabi Sulaiman mun gane jama'a da kyau to umbacin shi ne aka ba shi su ba al'umma shi ne ni ba a haɗa man ba a ce man na zanto ina da ikon safar ta aljannu yadda nake su kata ba amma shi annabi suleiman an ba shi wannan ya ce to umbacin ka in mashi shige ya ba to lartubita ila sariyati ya ce wallahi da an ɗaure wannan shedan dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ta an ɗaure wannan shaidan ɗan ila sariyatin a wani ginshiki min sawari masjidi cikin ginshikan masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce da na kama shaidan dan na ɗaure shi a wani ginshiki cikin ginshikan masallaci kun gane ko shine laula ma sabaqani ilayki akhi sulaimanu lartubita ila sariyatin من صوار masjidi hatta ya tsifa ولدان wildanu ahalil دان da an ɗaure shi ta yadda يا za a cimma ‘ya'ya yaran madina sai sun kama ya rika wasan kura da shi yaran madina yara ƙanana sai mu ɗaure mashi ɗanɗan kwankwaso mu ba yara su rika yin wasa da shi yadda ake wasa da buri su rika yin haka a cikin garin madina da Allah mun fahimta yace in bai cin haka ba to tabbas da abin da zamu mashi ke. mun gane jama'a to anan ne al-imamu nawawi yake faɗa a cikin sharhin da yawa sahih muslim yace fiki dalilun ala anna al-jinna mawjuduna wannan dalili ne akan cewa lallai kam akwai aljan ashe aljannu akwai sun ji al akwai aljannu tun daga annabi ya faɗa a wannan hadisin wa annakum qad yurakum ba'dul jina, sannan kuma wannan yana nuna wasu daga cikin ƴan adam Allah ta'ala ya hore musu su iya ganin aljanna domin me ga ma'aikin Allah ya me ya gani wa amma qaulul lahi ta'ala amma zancen da Allah ya cikin alqur'ani yace innahu kuwa huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedan shi iblis shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su Ba mahmulun alal ghalib wannan akan dauke shi ne akan mafi yawancin cidanu mafi yawancin addannu ba a ganin su falau kanat ruqyatuhum mahalan inda ganin aljannu gaba ɗaya an kore shi ba zai yiwu ya faru ba lama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da annabi bai ce ba ma ƙala min ru'yatihi iyyahu da bai faɗa abin da ya faɗa na cewa ya ganshi ba wa man wa man annahu kana yar wa min ainahu wa min ain annahu kana yarfituhu ya zai iya iya daure shi li yanzuru kullakum ilayhi kullukum ilayhi har sauran sahabbai su kai su ganshi wa yul'abu bihi wildanu ahli madina ya yaran madina har za su iya su wasa da shi da ba za a gan shi ba to ka zai iya ci ma ya ce an ce inna ru'yatuhum ala khalqihim wa suwarihim al-asaliya mumtani'a ka iya ganin aljan a suran shi na aljani a halittansa na aljani wannan ba zai yi ba haka wasu malamai suka ce da zahirin aya saboda zahirin can aya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnakum zahirin ayan tana nuna ba zai iya yiwuwa ka ga shedan a suransa na halitta ba wato aljani a na halitta ba zai yiwu ba illa lil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina in ka ga an iya ganin aljannu a na halitta sai dai fa in annabawa ne mun gane ko wa min furqat lahu al'ada da wanda kuma aka bashi waɗansu abubuwa da suka keta al'ada suka saba ma al'ada wa inna ma yarahum banu adam fi suwarin ghairu suwarihim yan adam suna iya ganin shedanu aljannu ba a surorinsu su ba kama ja abil athar kamar da haka din yazo cikin ainihin hadisai to ni malam albani muhammad nasiruddin albani sai yace ce hadhihi da'awa mujarrada fa in lam yasah laha musnad fahiya marduda ce wannan da'awa ce kawai na cewa ba zai iya yiwa a gansu a surar su na halitta ba in ba wani dalili cikin hadisi to za a mayar da ita mun gane ko ya ce kalamun nawawi maganan da al'imamun nawawi fiye yi shine ya fi zama daidai wa huwa min al-ahadith al-kathirati allati yukaffiru bi at-ta'ifatu al-qadiyaniyya fa innakum la yu'minuna bi al shine bayanin da zai zo mana gashi na a guji anan anan kasa kun gane jama'a da kyau ya ce da na ɗaure shi ainihin shaidan ɗin yara sun wasa da shi a madina wa man Allah ya kula bainaku wa bainal qiblati ahad duk wanda ya ya samu iko ta yadda zai iya hana wani ratsa masa sallah ya shiga tsakanin shi da alƙibla falyafal annabi ya ce to yayi kun gane ko wannan hadisin Ahmad ya fitar da shi al Ahmad bin Hanbal haka al-imamu daru qutni shi ma ya fitar da hadisin haka al-imamu qabrani bi sanadin sahihi wa hadha al wuri da ma'ana ma'anahu fi kai. wannan hadisin an rawaito ma'anan shi a ne buhari da muslim wa gariki ma an jam'in min as-sahaba da su. mun gane ko da makamantan buhari da muslim kenan daga mutane da yawa cikin sahabbai wa huwa min al-ahadith al-kathirah allati yukaffir biha ta'ifatul qadiyaniyah wannan hadisin yana cikin ɗumbin hadisai waɗanda 'yan ƙungiyar kadiyaniya suke karyata su kadiyaniya su ne mutanen ahmar gulam kun gane ko ahmar gulam 'yan kadiyaniya fa kuma, la nuna bi alamil jin almazukowar Don su ba su yarda da duniyar aljannu ba a cewa akwai aljannu ba su yarda ba fil ƙur'ani wa sunna wadda aljannun da aka faɗe su a alƙur'ani da aljannun da aka faɗe su a hadisi sun dubba su yadda cewa akwai aljannu ba wa tariqatuhum fi raddin nusus fi raddin nususi ma'rufa hanyar da ƴan qadiyaniya suke bi su raddin dalilai da suka zo cikin alƙur'ani da hadisi hanya ce sananna fa in kanat min alƙur'ani harrafu ma'aniha in ayat alƙur'ani ce ta zo sai su murda ainihin ma'anan ayan su mata misinterpretation mummunan fassara ka kaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce qul uhiya ilayya anna qustama anafarun min al ka ce an ban wahayi cewa wasu runduna cikin aljannu sun saurare ni to yan kadiyaniya kalu sai su ce wajen fassaran wannan aya ai min al-ins al nan sai su fassara da al-ins sai aya ta tashi qul uhiya ilayya an na a na farin minal insi maimakon minal jin sun sai aljinnu a nan wurin ana magana ana ma'anan haka ma'anan aljinnu fasara ci ayal ins mutum fa ya ja'aluna lafzatal jinna ko lafzatal jinni sai sun mayar da lafazan nan na aljinnu muradifatun lil lafza al ins shike daidai da lafazan al ins kalbash an gane ko kamar yadda kasan lafazin albasharu ai kamar lafazin al'insanu ne ko kun fahimta fa bi zalika an lughati wannan sai yasa suka saba wa yaran larabci suka fita da kan ka'idar larabci suka fita da kan ka'ida ta shari'a wa in kanat min sunnati in ko hujja ta zo game da cewa akwai aljannu a cikin hadisi kun gane ko fa in amkanakum tahrifaha fa in amkanakum tahrifuha bi ta'wil batil fa'al in za su yi wa su murda ma'anan wannan hadisin ta hanyar wani mummunan fassara to sai su haka wa illa an zato haka din ba zai yi ba fama ashalu fama ashala hukumihim bi abu ne mai sauki su yi hukunci cewa wannan hadisin ƙarya ne kun gane ko walau a a'immatul hadisi walau a a'immatul hadisi kulluhum wal ummatu jami'uha min wara'ihim ala sikatiha ko da a ce malaman hadisi ka cokan ɗinsu gabai ɗayansu da al'umma a dukkan ta, ko da gaba ɗayan sun karfafa wannan hadisi sun ce hadisi ne ingantacce su su ɗin kadiyaniya su da ife ne su watsi da shi bal tawatara ha ko da duk al'umma su roto wannan hadisin sai su watsi da shi sai bai inganta ba hadakum Allah muna masu addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da su da Allah mun fahimci wannan da kyau wa kana yaqulu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturu minan nasi in dayan ku yayi sallah sai ya sanya wani abu wanda zai zame masa sutura daga wucewar mutane fa arada ahadun an na ya yadayhi sai wani kuma yana so ya gilma gaban shi falli ya tufa fi na harki to ya tunkuɗe kirjinsa an na haru shi ne kirji to tunkuɗe kirjin wannan ɗan wali ya dara mastata'a kun gane ko ya iya ainihin tunkuɗe wancan gwargwadon ikon shi wa fi ruwayatin na'a kuma marratain yi yunkurin ya hana shi da hannu haka kai ya gilma mai sallah ya mashi ishara kai ya girma masa sallah har sau biyu fa in aba in ya bayan kai masa ishara sallah kake kai ya girma in ya ki falyuqatilhu annabi yace ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytan dan wannan da yake yankurin sai ya girma ma sallah zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shaytan ne Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin war ruwayatul ukhra ibn Qudayba ruwayan nan daga cikin bracket mun gane ko wannan ruwaya na wal yadra da kuma falyamna'hu man marratayn wanda ke cikin bracket to ita kama alimami imam ibn khudaima ya rawaito ta na ruwaya cikin mujalladin farko in farko shafi na 94 ina fata mun fahimta da kyau wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه إنادى أتي لو يعلم المار بين يدي المصلي إن دي كلمة ما مصلاتي صلى يا سن ماذا عليه إرن ذنبن دي أكي لبتا مسا إرن ذنبن دي أكي دوكا دنيا كلمة ما ونصلى إن دا يا سن هكا lakana an ya kifa arba'ina to da zai fi fifita ya tsaya shekara arba'in wasu kuma suka ce wata arba'in wasu kuma suka ce kwana arba'in zai kummace inda a ce wanda zai girmama wani musulmi sallah ya san irin zunubin da zai samu in ya ratsa ma wani mutum sallarsa to da zai kummace ya tsaya ko dai na shekara arba'in a wani ƙaulin ko kuma na wata arba'in a wani ƙaunin ko kuma na kwana arba'in a wani ƙaunin na daban kaga mafi shi ne kwana nawa to amma ko kwana arba'in ne aikai ka san akwai zunubi sosai to ina ga ɗan tsaye wanda ba zai wuce na minti ko ma minti sha biyar ba ya gama ka wuce abinka ko ba ya zama bai kai haka ba mun gane ko to kun ji jama'a ya ce khairun lahu min an yamurra bayna yadayhi da zai ga da zai ga cewa eh ya fi ya sakaci ainihin ya girmama wani mutum sallah shi ma wannan ruwa na cikin bukhari na cikin muslim ibn huzaima ma tsillai ya rubuta wacan nan ruwaya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ta mu Allah maɗaukakin sarki ya mana gam da kata in Allah ya haɗa fuskar mu a makon da zai zo to za mu tace sabon babi ne wato inda ake magana dangane da abin da ya shafi ma ya ƙata'u salata irin ma mutum sallah wadda gaba ɗaya mutum zai zo za ka zo ka rasa sallarka in ka yi wannan su waye ne ne in sun girmama sallah ka ta lalace ma gaba ɗaya sai ka sake su ne za mu ji su a rana ita yau insha Allah subhanahu kalba kun ba wa duka ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka za mu haɗu mu yi karatun riyadu salihin ranar lahadi da za ta zo insha Allah wato ran lahadi kenan Allah ya taimake mu assalamu alaikum